'yan mata ke lafiya lau alhamdulillah ya kuma ya kuma ya gode Allah wallahi da wasan kai ai ban yi zaton ma zan same ki ba ko saboda gani nake kamar na makara ai ba inda nake zuwa ina nan a gida well ba na bukatar in jake da dogon turanci a takaice dai na san kin san tatsuniyar gizo ba ta wuce koki ko ni dai ba karamin mutum ba ne maganar aure kaɗai ta kano wurin ki kai tsaye in kin amince shikenan babu matsala amma kana da mata ne mata kuma hmm. ke ha ke ni fa saurayi ne fa ban taba aure ba ai na ga kai magidanci ne shi yasa. Me yayi miki kama a tare da ni wanda yake nuni da na na taba aure? Ba haka bane. Kar sai an je an kai mutum ana shiga a da mata ɗaya ko biyu. Ka san wasu haka suke yi sai su zo su ɓoye kansu don a ba su auren amma in ba haka ba ai na ga kai kaman ka dai a gurin mu dai gaskiya a ce baka da mata akwai matsala. Ke ce dai idan Allah ya yi zaki zama matata war yayana. To ba komai. In shawara na neme ka. faru da shi wai bai da mata wai yanzu ni ce wai budurwa wai shi saurayi zai fara auren a na? malama ake kenan san da zuwa yawa ya garin lafiya ɓalau ya hanya alhamdulillah wato kwanakin baya na yi tafiya ina cikin mota sai na tuna akwai wata addu'a da ake cewa Allah ka haɗa mu da wanda suke son mu ba wanda muke so ba kenan hakan yana nufin cewar ni nake son ka ba kai kake so na ba hausa fa ne miki hakan yana nufin cewar kenan in muka aure dole na zauna ai wannan ai addu'a ne mana idan na bata miki rai ki haƙuri ni ban zo nan bata miki rai ba ba komai me abun bata rai kuma ki haƙuri da na bata miki rai ni zan koma to madalla ni zan tafi to shikenan har tafiya za ka yaka zan tafi to shikenan ka ga dan uzuri sai na dawo madalla Akwai gishiri akwai kuras

Tana? Ɗari biyu. Ka san ita ajiya akwai ƙaunar gurasa. Ajiya naira hamsin. Ba komai ba mu guda ba mu sa mana koran nufa. Eh hajiya sa'a ma kuka yi. Gurasan nan sa masu kyau mana. Allah ya taimake mu dala ta tashi. Au har gurasan ma murna Ai murna muke da ta tashi. Gara ta sama daga can. In ta sako ƙasa akwai matsala hajiya. Wallahi in ta sako akwai matsala. Gara ta tashi ta tafiya. Ai gara ma kullun ka rika zuwa kana kawowa. Din yawa hajiya. Kullun. To insha nan gidan ko? Eh. Nan hanya ta ce hajiya. to kullum ka rika kawo mana to mu tafi kenan ko in ka zo ka sallama kan ka sallama ka ga an fito an zo an yawa ka ji ko hanya ta ce nan za ku rika gani na kai kai shi kenan sai ka zo kullum sai ku sanna gidan tabarakallahu sanar khaliqin ikon Allah kai amma Allah ya halitta ne a'a yan mata ikon Allah a'a ye kai baiwar Allah ki goda Allah Allah ya yi halitta a nan wallahi da Allah idan ba za ki damu ba ina so in gaya miki sunana da farko ya kai ni sunana Abdul Wahab Abdul Wahab kuma da Allah idan ba za ki damu ba zan so ki bani dama in dan yi magana da ke, ko da 'yan mintuna ne kalilan dan jira ni anan to jira ki anan tsaya anan zaki fito to da Allah ina jira ina nan wallahi ina jiran ki a'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nan babban al'amari haka Allah na tuba ai wallahi jiranta kawai zai yi kawai dare za ta kai ina nan abin da zai sa nan kai din na rushe uzurruka na ma wallahi ai ya fi sauki sani dai ai irin tsiyar ku kenan me ya faru kuma an gaya miki ina nan tun ɗazu ko wallahi na daɗe wallahi ya gajiya Shi yasa da ka zo ban baka fuska ba. Hmm. Tsiyar ku kenan ta 'yan birni. Yanzu abin ya tashi daga kaina ya dawo kan antin nawa. Turawa ne fa nace a kira min kifa sannan kuma ki fito ki gaya min haka amma baki min adalci ba gaskiya. Waye ka tura a kirawo ni? Duk abin da kake faɗa na ji. Tun na rubuta su. To? Tunda ni baka samu ba ita kenan zaka yaudara ko? Da ke fa nake magana. ko abin da ba kwa ganewa. Ki saurare ni ki ji. abin da ba kwa ganewa a rayuwa shine duk sanda zaka zo gurin mace ka gaya mata kalami mai daɗi shi zai kawo soyayya ke kuma na zo ina ta yin abin nan a kan ki haba Allah wannan maganan banza ne yaudara kawai tsiyar taku kenan irin ta yan birni shi yasa kana zuwa na ce ka tafi sai na yi shawara yanzu ma kuma ba arziki wadaran halin yan birni amma na tafka muguwa asara ba wan ba ganin ko kuma kenan a samu wata gari da yawa ai maye ba zai ci kansa ba amina mado ina ganin kin ga tunda sadiq ya rasu ya fi kyau ki koma gidan dallami baki aleku dallami fa kace eh ni a ciki mado kenan wai in tambaye ka baka ƙauyen nan lokacin da abin nan ya faru to gaskiya ni dai ko ina ƙauyen nan gaskiya nan ban san ma dai me aka yi ba to bari ka jin da aka yi ba za ka je kiwon nan ba shanun nan ko ka sake su a nan baya ko ni zan je in kore su me sai ka wani fita ce da ka je kiwo baka da lokacin zama da ni a gidan nan to wa lokacin kiwo yi kishe ina da lokacin ki magana ta domin Allah wanga shanu in fa ban je na ba su abinci ba haka kike so sake su shiga gonan mutane ba gonan da za su shiga ni ina bukatan ganin ka a gidan nan saboda akwai maganganun da nake so mu tattauna ni da kai to ni bani da lokacin wannan wannan shanu su ne a gabana kina so ko baki so kin ga tafiya ka kafa ka je kiwon nan ki ga ina ce fa kai ya tafi kiwon nan fa ya tafi. Dan Lami. Dan Lami. Inda. Kai yanzu ba za ka hakura da abin da ce ba. Dole sai ka yi. Wai me yasa kake haka ne Dan Lami? Shin ina ya za a yi ashe wai wannan shanu zan bar su ba za su ci abinci ba? Shine ita take shin abinci? kuma wannan shanu da su muke tatsan nono muke muke eh, kurunkuce ba. Ka ganka kaga gaskiya to ni ina gaskiya wanga shanu sun himin wanga mamata sun himin wanga mamata kajin da kai. A gaskiya ba kya koma ba. To yanzu me zai hana duk da dai wannan zirga-zirgar da kike yi wanda a samu a yi auren nan a duba a auren nan wasu ga wasu nan ma a kusa da su suna so su aure su gida da waje ko kuwa mado kenan aure lokaci ne idan lokaci yayi ba sai an ce mun in aure ba yawwa ki dai duba sosai wallahi ba ma kin wata wata zirga zirga wai ki je can ko wani zo waye wai a dan rukuni haka dan rukuni haka wallahi za ki iya samun wanda za a yi abin nan Ba matsala. A duba, a kusa-kusa ma za a iya samu. <laughs> Na gode da shawara. Shi ne? Ba matsala, bara mu duba ne. Yau jike ne. Ina son in ja miki kunne akan taɓa kayan kwalliyar nan. Kina ji na? Ba na son ƙara ganin hannunki a kai. Ki bari sai kin fara yin samari wanda za su baki kuɗin haɗa kayan kwalliyar kafin kike shafawa. Kina ji na? To ani ba talla na fito yi binnin ba. bari in haɗa. Kayan kwalliyanki ne? To ke ko kin yi kwalliyan ma ai asara ce. Har gwara ki zauna haka ma kin fi kyan gani. Da kin yi kwalliyan ma da baki ba duk ɗaya ne. Kuma ke kwalliyanki ai asara ce tunda ba wanda zai kula ki me amfanin yin kwalliyanki? A gara ki jira dan kawai. To ani ba talla na fito yin birnin ba. Shi yasa ba zan yi ba. Kwalliya dole na yi. To shi ke. Wai me ya haɗa? Ya nake jin magana abai bai haka? Wani ina ɗaukan kayanki ina yin kwalliya shine za ta ce mini wai ina barna. Ba ruwanki, ai ita ma za ta yi kwalliyan za ta yi kyau. Kar ki damu kin ji, mada zan baki. <laughs> Allah ya biya anti tunmu Ko ba kya son shi? Kwalliyan ne ko ta yi baya mata kyau. Ba gwara ta zauna haka abinta ba. Kar ki damu kin ji, mada zan baki. Wani kike wa gwalo? Gwalan ma da kika yi da ke kamannin ku ɗaya wallahi. Dama kun dace da madar sai dai a koma ƙauye ba dai binni ba. Wallahi ina binni kuma ina son shi. Tashi ki shige ciki. Tashi. Wannan da kike gani. Wallahi ai sai dai ta koma ƙauye ba dai binni ba. wannan da kike gani ko ke ce babba lauri ki dinga yin hakuri wannan in shinkafa ya shiga cikin ta ke ma ba za ki ji gari ba a nan garin ba shikenan tashi ki ina gaya miki bin ni ta fa ishe ne tashi shikenan daki ga halin mutumin kauye a ba dai abinci take ci a gidan nan ba ta fi mu ci Ka zo lafiya? Lafiya ƙarar Ya gida ya hanya. Alhamdulillah. Kai barka. To ya na gani kin fito ina Amina take? Ni na yi ta jiran kiran wayan ka ma shiru. Ban ji ka ba. Haka ne gaskiya. Ina Amina take? Kuna ciki. Ta ta dama ta ce min zaka zo in ka zo in fito sai in same ka mu gaisa in ji da ni ka zo. To magana ta gaskiya ya kamata a ce ni ta gaya mini hakikanin gaskiya amma na zo maimakon ta fito ta turo ki A'a, wai in tambaye ki, wai Amina me take nufi ne wai? Eh to, ai ni yar aike ce. Abin da ka faɗa, ai kawai zuwa zan yi in gaya mata. Ki yasa ta turo ki. Eh? Eh. wara kenan. To ko ina tunanin ta musanya mini da ke ne. Eh to, in dai kaga hakan zai yiwu, ai kenan Sai ai haka. Allah ko? Eh Kina ganin in an yi hakan ba matsala? A'a, ba wani matsala. Allah ko? to shi kenan ba matsala ya kamata mu dan kewaya mu shiga mota eh mu shiga askin ka ce da mu je zagawa ya kamata fa mutum idan ya fi ƙarfin abu to ya iya shi gaskiya yi min gwari-gwari in gane ya kamata ka koya min mota saboda in mun fita siyayya ni ma na dinga tukawa ko dan saboda yan rukon jaka to to ki riki a ranki kin iya mota kawai sai ja dole lan koya miki mota muna tare ko kuwa yawwa ya kamata a ce wanda kake so in yayi kwalliya yana tare da kai to kuma wa kenan ni to ke ga gani kuma na me nake tsagina ta wani diri-diri. ko kuwa ai ke sa kin yi sa'a kina yin kulliya kafin ki gama ma na bayyana kawai sai ki ci gaba da sharafin ki ko kuwa Allah ka ku ishe da surutu kuna cika min kunne kun zauna kuna ta wani bi bango ko ba ki nake magana ni kin ga dole ke ko ke rake ita kiye kai ma ka isa kai da ni lalle an ɗauko hanyar koma gida babu kawa lahi ta koma eh tun da an ci an ƙoshi ba ai ya kamata a koma a je a ga in na kuma haka duk wanda ya zo gidan nan ni ne ni na sa hannu aka ce a tore shi Allah yi min shiru kin ji ma ni za ta mayar shirin mu mai da ita laure mado ne fa mado fa laure cika min kunne ne da suruju ce ce ce ce laure mado ne fa mado fa laure amma abin da ya kaki kenan dama zai da na gaya matan gidan nan abin da ya kaki kenan abin da ya hana ki zaman ƙauye kenan ko ina jin ki sai zarin ido kike yi ni ma sa'a ko ba sa'a bace ne ko ba sa'a bace kuma su ita ce mana ita ce mana gane ba ne na ga tana ta ne baki gane ni ba ne ki fito mana ai uwa baki gane ba kina ya kamata ai ki fito ko na kina mana kallon uwa baki san mu sake ran ki sa to da kaina London ne fa daga ina kuma sa'a sa'a ina son ki haye ni son ki bai fita da karaina ba sai wulakanci kike man kina ja mu Ami dan kauye nan to ni ba ai kauye bace ni yanzu na dan binni dai na dawo binni shine zaka biyo ni har binni ka ce kana so na na waye din na kile na zama yar binni ni ban waye ba ka zo ka ce kana so na to abin da kake so ba shi ka damu da shi ba ni ban waye ba sa ke dai haka zaki kare wallahi shashasha banza abin da ya hana ki koma ƙauye kenan saboda irin wa'annan shashashin mu ne shashashu kuma laure hajiya lalliya da fuska kamar dunkulan nu kai kuma waye kai kai kamar yare waye baki ma gane da baki na ina kaunar ki sa'a ni ni ba na son ka kakka sake zuwa waje na kuma kakka sake buga mana ni masoyin ki ne sa'a Amina. Kai wato Amina baka jin magana ko? Duk maganan da nake maka Amina baka jin magana? Sai ƙara abun da kake yi kake yi ko? To duk abun da kake shiki a birni, duk na sani. Gaba ɗaya abun da kake yi an je an gaya mini yana shikin kunne na, na sani. Tun da mijinka ya mutu, ka ki kai aure ka zauna sai sai maza kake tarawa yadda ka saba tara min a shan ƙauye a nan ɗin ma haka kake yi duk na ji labari maza har kyauta kake yi da su ko kana ba wa waɗanda ba su samu ba kai ba za ka aura ba kina ba su su aura to abinda da nake so na gaya maka amina ka buɗe kunnen ka ka ji ni da kyau amina na baka zaɓi kamar yadda na baka a baya a can ka fitar da miji ka yi aure in ba haka ba kuwa to ni zan haɗo kayana na dawo nan mu zauna ko kuma ka tattara kayanka ka koma ƙauye mu je mu zauna ah. in za ki ma alheri na insha Allah kwanna nan ƙauye kuma ina ai mun yi ritaya wani yare ne kuma ka koya ritaye ritaye Ni kake gaya wa wannan yare yaushe ka koyi wani yare kake she min wai kayi riteye da ƙauye. To za ka koma ƙauye da zama idan baka gyara halinka ka fitar da miji ka yi aure ba Amina. To ka ji da kyau ka buɗe kunnen ka na gaya maka gaskiya. Ka zaɓa in ji labari mai kyau. jin Allah ya in gaya miki suna nan ga su nan zo ki su suna hira ga gurasa ne tun da muka siyi gurasa wai ba ta son kowa sai shi laure dama inna ta zo ne amma baki iya kira na a waya ba sha sha sha ba hira kike yi ba yanzu amina lalacewanka har ya kai lalacewa yanzu da me gurasa kuma za ka yi aure amina La ilaha illallahu. Ba ta son kowa wai sai shi. Lalashe wanda ka yi kenan Amina? Me gurasa za ka aura? Tare da kika zo kika gane. Kai kuma munafiki ka rufe mini baki kana gai da waye? Ka rufe min baki munafiki. Ba za ka wuce ka tafi ba ina magana kana ce. Ka wuce ka bani waje. idan na kara ganin wannan yaro ya zo wajenki idan na ji labari yarinyar nan sai na miki mun shiga shiki ki gani